بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا 'yan مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai ashirin ga watan bakwai hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da goma sha tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha hudu wannan kuma shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka na biyun rahma siratun wa durusun wa iba darasin da ya gabata mun yi hilful fudul abin ya rage mu shiga a cikin darussan da muka amfana da su da kuma irin izina da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi malin ya ce durusun wa'ibar darussa da kuma izinoni abu na farko ya ce innal adala shi adalci qimatun mutlaka hali ne na kwarai wanda yake na kowa da kowa daraja ce wadda kowa zai iya sifantuwa da ita ya ce wa sat nasabiyya ba abu ba ne wanda yake dangantaka da wata kabila ko wani jinsi a ce hali na kwarai yan jinsi kaza ne kawai za su iya yi ko dai a ce larabawa kadai za su iya yi ko a ce jar fata kadai za su iya yi kai koma a ce musulmai kadai za su iya yi za ka iya samun wani baya musulunci kwata-kwata amma ka iya ganin shi da sifofi wanda suke abin yabo ta fuskan gaskiya da rikon amana da cika alkawari to shine abinda za mu fahimta na farko a cikin wannan darasi ya ce wa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zaharu i'tizazahu yana bayyana farin cikin sa bil musharakati ta fuskan wannan wato ainihin tarayya da yayi fi ta'zizi mabda'il adl a wajen ƙarfafa manufa ta adalci kun ga mun karanta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ya halarci wannan zama da aka yi na kawance na kulla yarjejeniyar dakile zalunci tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 20 yace ko a yanzu a musulunci aka gayyace shi irin wannan zai je kun ga manzo Allah yayi farin ciki da wannan kuma ya yaba wannan abu ya kasance kabla bi'isatihi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi aqadain da shekara ashirin <clears throat> naka ce al'aqad ana nufin goma ashirin talatin arba'in sittin saba'in har zuwa to duk abinda suke cewa rawun figures ana kiran su al'aqad 20 talatin ba za a ce kamar sha tara ko sha bakwai ko wani abu da ya kama da haka ba to mun ce wannan ya faru a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan shekara 20 to kun ga ya kasance kenan kafin a so mai masa wahayi da shekara 20 domin sai da shekara 40 a duniya sannan aka so mai masa wahayi malam yace fal qiyamul idabiyya halaye na kware tastahiqul ishadata biha sun tantance a kwarzanta su hatta lau sadarat min ahalil jahiliya ko da ku sun gangaro daga mutanen jahiliya ma'ana ko da mutum ba shi da alaka da addini ya halin kwarai to ya kamata a kwarzanta wannan halin na kwarai kuma a faɗi cewa abin da ya daidai ne akwai lokacin da aka je yaƙi aka kama safana yar uwar adibin hatim wanda yake babban sahabi ne to wanda ya karanta sira ya sani cewa shi hati mufa'i hatta a jahiliya ba a yi mutum mai kyauta kamar shi ba ya kai da zaka iya zo masa bakuntaka yana da raƙumi ɗaya zai iya sokewa bai san daga inda kake bai ma garan baki kuma idan aka yi 'yan kwanaki bako bai zo gidansa ya yi masa garan bako ba to sai zama kamar ma ba shi da lafiya ta yadda idan bawansa ko baiwa suka hura wuta a cikin dare bako ya hango wannan hasken wutar ya zo aka sauke shi to wannan bawan in ya sa za a yanta shi a wannan daren ya masa abin kwarai haka Allah ya shi to lokacin da aka kama yarsa yar uwa a jebin hatim sun ta safana to sai aka hada ta a cikin fursunonin yaƙi aka sa su a wuri daya to sai da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi ma'aikin Allah ni yar babban mutum ce saboda ka bai kamata a haɗa ni daga magarin mutane ba ina roƙon alfarma a ware min wuri na musamman saboda ni babana sunansa hatimu tsa'i kaji kaji kaji kaji irin alherin da yake bayan Allah sai manzo Allah ya ce kash ya ce ina ma ya mutu a musulunci mai masa addu'a sai maza Allah ya aka fitar da ita kun ga anan duk da cewa ya mutu a lokacin jahiliya amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinjina mu abin da yi shi ya sanya ma shedan da ya fada mu abu huraira cewa idan ana karanta kursiyu a wuri shedan baya shiga manzon Allah bai ce kai rabu da makareci ba sai ce sadaka ka wa huwa kadhuban ya ma gaskiya duk da cewa shi tatattan makareci ne to ashe kenan wannan yana nuna mana adalcin musulunci cewa in mutum ya yi daidai ko shi ba daidai yake ba to a faɗi wannan daidai din domin akalla za ka ce an ƙarfafa masa gwiwa ya ci gaba da yin wannan daidai din abu na biyu ya ce kana ilful fudul wannan ƙawance da larabawa suka yi domin daƙile zalunci ya kasance hatan wata gona ce ta dausayi fi zalabil jahiliya a cikin dufan jahiliya ma'ana lokacin da suka yi wannan ana cikin ƙungurmin jahilci da kuma ainihin daƙiƙanci da cin zali to sai zama wannan abin da suka yi kamar wata gona ce ta dausayi da duk wanda ya sha rana ya ji kishirwa ya zo nan ya samu ainihin sakatawa da wadawa duk da cewa su ba kan daidai suke a lokacin ba malam ya ce wa fihi dilalatun bayyana wannan kuma a cikin wannan akwai hujja karara ala anna shiyu alfasadi cewa yaduwar barna fi nizamin a cikin wani tsari aw mujtama'in ko ta zamantakewa la ya'ni kuluwahu min ayi fadila bai nuna ita wannan zamantakewan ta wofintu daga kowane irin abubuwa na daraja da ainihin falala ma'ana duk inda zaka ce ana tsagwaron kafirci ana tsagwaron jahiliya to wannan kun bai nuna gaba ke ɗaya mutanen ba alheri a cikinsu ba bal ka iya zuwa inda ba a addinin ka samu su halaye na kwarai wanda ba za ka samu inda ake addinin ba akwai wanda ke bamu labari wasu shekaru a baya cewa abokinsa ya je ingila zai sai waɗansu kayayyaki a wani kanti matafi ya samu arniya to sai ta ga cinikin mai yawa sai take cewa da shi za ka ƙara sati nawa kafin ka koma gida sai ce yana jin zai yi sati kaza in ce to inda har za ka yi sati kaza ka bari sai bayan kwana kaza ka zo ka siya domin farashi zai yi kasa najeriya ma ana wannan ko wane mutum ai najeriya sai a ce muka to wallahi in ma za ka warance ka kara ka kara wannan kayan za su yanke gaba ɗaya a neme su a rasa a firgita ka yadda duk yadda za ka yi ma sai ka ko dai ka sai ya ci gaba ɗaya ko ka yi bukin ɗinsu to amma ka duba inda fa'a musulunci aka yi wannan halin da ƙwarai wanda yanzu ka ajiye maganan gama garin mutane wallahi malami mai wa'azi limami alarama ya sayyade ustazu wanda zai maka wannan halin wallahi ba su da yawa har dai a ce an yi rage sa a wunin bai yi ciniki ba ka zo kuma a lokacin ya ga kuɗi da yawa duk yadda zai tsara ka kai masa ciniki sai ya yi maka Allah ya shirya mu amin yace fa makkatu ita garin maka mujtama'un dahiliyun zamantakewa ce ta jahiliya haimanat alaihi ibadatul awsan wanda bautar gumaka ta mamaye wannan zamantakewa wal mazalim da kuma zalunce zalunce wal akhlaq da kuma dabi'u azzamima wa'anda suke na zargi ka zulmi kamar zalunci wa zina da zina wa riba da cin riba wa ma'a haza malayafi amma duk da wannan kana rijalun akwai waɗansu mazaje a garin ashabu nahwatin ma'abota dattako wa muru'a da kun mutunci yakrahuna zulma wanda suke kyamar zalunci wala yuqirruna kuma ba sa tabbatar da shi ba sa yadda a yi shi gaba gare su wannan yana nuna cewa shi dan adam sirri ne na Allah subhanahu wata'ala shi yasa ma wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliya idza faquhu zababbunku a musulunci to su ne zababbunku tun a jahiliya idan suka fahimci addini domin abinda za ku fahimta yan uwa akwai wasu halaye da Allah ya yi wanda su ba su da alaka da karatu yanzu haƙuri da fushi da kyauta da rowa da kwaɗayi da wadatar zuci da tsegomi da mita wannan duk ba su da alaka da karatu ko rashin karatu haka Allah ya kan yi bawa ka iya ganin mutum ga karatu da kafirar rowa ga karatu ga fushi rashin hakuri kamar tari haka Allah ya shi wani kuma za ga shi bai karanta komai a addini ba amma ga kyauta ga hakuri ga yalwar kirji haka za ka gani na taba fada muku san wani bawon Allah ba na so in faɗi sunansa amma dai babban tabi'i ne don kusan in ce almajinsa sai na ali ne wanda ya yi ba hidima amma ka samu tattattun maroti irin shi ba sai ka sha wahala akwai ran da ya ba almajiri abinci da dare har almajiri ya juya sai kira shi sai ya ɗaure shi ya ce domin in na sake ka wani zai ƙara baka nan gaba saboda haka wannan matsin sa'a aka yi ɗauko ya bashi kai ka ya kwane na kiyamun laila akan sa sannan ya bashi to amma yana ganin wato akwai asaran bayan ya bashi ma wani ya sake bashi to haka za a gani wasu da tsananin fushi ga karatun wasu ga tsabagen haƙuri babu ainihin karatun yanzu a ahanaf ibn kais a jahiliya aka yi shi to amma a tarihin musulunci ba a san mutum mai haƙuri irin wannan bawan Allah ba malaman tsira suke ta akwai randa yana zaune a dandali da sauran yan uwansa ana ta fira ana ta taɗi to kun san a jahiliya ana yin mata rututu ba adadi to ƙaramar matarsa akwai ɗanta ɗan matashi sai ya zamo ɗan ɗan uwansa ya kashe masa ɗa sai aka zo da dan wannan dan na dan uwansa a daure ga kuma gawar ɗansa da aka kashe lokacin ya yi zama da ake cewa habuwa mutum ya zauna ya haka abin nan ɗinin gwiwoyinsa ya haka aka ce ga ɗanka ɗan ɗan uwanka ya kashe mai bada da ya ce wallahi zancen da ya ɗauko bai yanke magana sa ba sai da ya kai ƙarshe kun bai warware hannayensa ba ya gama hirarsa ta ishe shi sai juya ya ce ma babban ɗansa kai ka je a binne ɗan uwanka kuma a saki ɗan uwanka babar wanda aka kashe tun da amarya ce a bata raƙumi ɗari don ta ɗan samu sauƙi sai ta gaba da hirarsa kawai waye zai yi wannan a cikin limaman juma'a a zai magana ga magarin mutane ba misali ka sai limaman juma'a da momi masu darasu ai wani ana faɗa wallahi hawan jini zai kama shi nan take wani ma ya shi ɗaya faɗi to amma shi haka Allah ya shi da haƙuri wanda yake na ban mamaki to yan adam da muke gani sirri ne na Allah subhanahu wata'ala malam yace inna zulma kuma a cikin wannan darasi mun fahimci cewa shi zalunci marfudun abun kalarwa ne abun watsarwa ne bi ayi suratin ta kowace fuska walau waka zulmu ko da ko zaluntun ya auku ala akallin nasi a bisa mafi karancin mutane kar a ga cewa a cikin miliyan ɗaya an zalunci mutum biyar a ce to don an zalunci mutum biyar a cikin miliyan menene a idan aka kyale zaluncin mutum biyar a cikin miliyan ɗaya nan gaba za a zalunci goma wataran sai a zalunci ɗari wataran ma sai a zalunci gabaki ɗaya to shi yasa ita barna ba a bari ta dinga ainihin yaduwa yadda innal islama kuma za mu ga cewa shi addinin musulunci yuharibu zulma yana kan zalunci wa kifu bi janibin mazlum kuma sai ya tsaya a gefen wanda aka zalunta domin ba shi kariya dunan nazari ila launihi ba tare da duba zuwa ga launinsa ba wa dinihi da addininsa wa watsalihi da ƙasarsa wa jinsihi da kuma jinsinsa ku duba saboda hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai sai unsur haka zaliman au mazaluman, taimaka wa dan uwanka a lokacin da ya yi zalunci ko lokacin da aka zalunce shi kaga in ni zan faɗi maganar ko mu sai mu ce unsur mazaluman ka kana au zaliman sai a fara ambatan wanda aka zalunta saboda shi ake ga cewa an cuta amma manzon Allah sallam sai ya ce ka taimaka ma dan uwanka a lokacin da ya yi zalunci ko lokacin da aka zalunce shi sahabbai suka ga abin bambara kai suka ce ya rasulullah suruhu mazluman fa kaifa suruhu zaliman tabbas idan aka zalunci dan uwan mu muna taimaka masa mu agaza masa amma ya za a yi mu taimaki kuma wanda ya zalunci sai manzo Allah sai ku rike hannunsa daga zalunci hikima a cikin wannan yanzu da za a ce wani ya zalunci wani naira dubu daya ya fi karfinsa da ka zo ka gan shi a turbine ko ka gan shi ma yana kuka me ya faru ki wallahi wani ne nike bin sa bashin dubu ɗaya na je ya ce ba zai ba bani ba ta ƙarfi ta yanzu an ba. sai ka ce to shikenan kenan ya haƙuri sai ka dauko dubu biyu ka bashi yanzu nan kayi abin a gani ko kuwa za ce eh kayi dan taimako amma a wajen hana zalunci ba kai komai ba domin shi wancan da ya zalunci idan ya jima har wannan ya dan riba to gobe zai sake sabon tunanin wani zalunci daban to amma idan aka tumbuke zalunci idan karfi yake sa a zalimi ya zalunci a karya karfin nasa idan matsayi yake sa wa zalunci a dauke shi a kore shi daga matsayin daga na shi kenan an tumbuke zalunci gaba daya shi yanzu wannan da aka zalunta lokacin da yake kukan an zalunce shi ko ba a yi masa komai ba shi wannan aka dakile zaluncin aka tumbuke shi aka jiddige sayunsa aka watsar to wannan bangaren an gama da zalunci me yasa yanzu kasar mu abuwa suka kisaituwa saboda zaki ake bari a kama dukan taiki mutum ya zo ya zalunci ya rashin mutunci ya sata ta rashin mutunci kuma shi kenan sai a hannu ya san na gida sai al'amari ya wuce an riga an gama to kaga ba lokacin da za a yi za a bari amma yanzu da wani zai yi zalunci a zo a yaya tashi a buga a jaridu wani da aka bashi matsayin kwamishina ko aka ba shi matsayin ciyaman ko kansila barawo ne ya saci miliyan kaza a rana kaza saboda haka gwamnati ta tatse shi ta daga kadarorinsa ta sa kasuwa duk wanda zai zo ya saya kuma an kore shi daga matsayin daga yau a buga duk a jaridu a watsa a facebook don allah kana zaton wani zai sake sha'awar yi wannan kawai iya abin da za a yi a najeriya iya kokarin da za a yi idan wani ya sata a ce an kafa kwamitin bincike ne dai wallahi ina jin tun shekara wajen ashirin ko talatin zuwa yanzu zan ji an ce an kafa kwamitin bincike kuma ba kwara amma ba za ka ji abin da zai yi ba karshe shi ma kwamitin wasu kuɗin zai ci shi kenan sai wani ya zo ya kara kuma sai a ɗora an riga an rufe wannan shafi sai a buɗe wani sabon shafi to yaushe ne abu zai gyaru babu lokacin da abu zai gyaru amma idan ya zama wanda ya zalunci za a ɗauki mataki a kansa ba za a kalli girmansa ba ba za a kalli jam'iyyarsa ba idan ɗan siyasa ne ba za a kalli jinsinsa ba za a kalli kaza ba a'a kawai za a kalli zaluncin da ya a ta sai an biyo mai haƙi haƙi wallahi na tabbatar muku za a zauna lafiya shi yasa addinin musulunci wallahi babu addinin da ya kamata a shiga ai kane kane a ba shi haɗin kai kamar addinin musulunci saboda shine addinin kowa da kowa addinin da yake ba kowa haƙƙi. yanzu akwai abin da ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani fitsararre daga cikin mutanen madina an yi saɓani a sunansa wasu sun ce sunansa bashir wasu sun ce tsohon bin ubairik sai ya zo ya saci bahu na gari wanda akwai sulke a ciki na makwata to da an san mutum ne dama mai alamar dan hali sai aka tuhume shi ya rantsuwar duniya cewa shi bai ji ba bai gani ba to kasance wannan buhu na gari akwai karfe a ciki ya dan farka buhun to sai aka dinga bin sawun gari dama shi da ya sata sai ya tafi ya je ya samu wani bayahude sunansa zaid ibn samin shi wanda aka yi masa ainihin sata sunansa da ibn nu'man shi aka yi wa to da suka je gidan zaid bin samin bai hude sai suka samu garin su bahun garin su kai ya aka yi kasa ta mana gari sai ce wallahi ba na shi ba ne to umar bin ubayrik shi ba shi ajiya duk sauran yahudawa makwata suka ce eh muna nan wallahi ya kawo masa ajiya to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna lalle za a dauki mataki dangin umar suna ji sai suka garzaya suka sai manzon Allah sallallahu a gida ya ma'aikin Allah an rufa mana asiri a yi hannu ya san na gida yanzu idan aka yi masa hukunci fa kabilan mu ta tozarta kenan za a ce cikin mu an samu barawo yi ma'aikin Allah wani nan mutumin kirki ne ai an san shi yaushe ma za a sifanta shi da sata suka yi maganganun da suka kusa ko wasu gamsa da manzon Allah ba cewa abun ba haka yake ba Allah subhanahu wataala sai ya saukar da aya inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna ba kana rahima kusan Allah ya jere aya wajen tara koma goma sha ɗaya akan ba bai kariya cewa bai ji bai gani ba wancan da yayi kuma ka a saurara masa ya dauki mataki a kansa ku duba bai hude wanda shine mafi munin bayan Allah a ban kasa idan ka cire masu limamai goma sha biyu to amma sai ya zamo addinin musulunci bai yadda a ce a rufe bayan ko asirin wani mutumin madina ba saboda ainihin a kware bayan bai hude saboda haka daga ƙarshe da ya ji cewa ba mafita dama hajiri ne kawai sai ya dai gudu makka yaje kuma Allah ya fallashe shi zai huda wani bango ya so ya sata to yana rarrake bangon sai danne shi ya mutu abinda nake so in ce addinin musulunci bai yadda a cewa na tun da dan wajen musulunci bane a azalunce shi me yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya zo ya kashe kafirin amana wanda aka yi yarjejeniyar zaman lahiya maza Allah ya ce lamiyar yarih ra'ihatul janna ko ƙanshin aljanna ba zai ci ba ku duba irin wannan ba ma maganin musulmi yake ba don addinin musulunci ya nuna cewa shi wato ruwan zafi ne ba shi da gefe duk wanda ya ba daidai ba to ai maka ba daidai ba kuma wallahi da wannan ake zama lafiya amma idan ya zamo ha babba ha karami to babu yadda za a zauna lafiya idan wane a matsayinsa na koma da bayan mutane ba dan babban gida ba ba ma'aikacin gwamnati ba wanda yake ba kauye yi abin da ba daidai ba dauki mataki na ba sani ba sabo shi kuma idan wane ne dan haya tebul to wannan duk abin da ya shi nan su ne manya to ba babu yadda za a yi kuma zauna lafiya Wannan ma ba dan babban gidan bane to amma sai ya fake da dan babban gida sai a kalli matsayin wanda ya tsaya masa shi nan sai kaga an canza ainihin lissafi Allah ya samu dace amin abu na hudu ce jawazu tahaluf a cikin wannan darasi akwai halittin kawance wata ahud da kuma kulla alkawari ala fi'il alkhairi a bisa aikata alkhairi huwa min qabil ta'awun kuma yana daga cikin dangin taimakekeniya al-ma'mur biha wanda aka yi umarni da shi fil qur'an al-karim a cikin alqur'ani mai daraja qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a bisa bin Allah da kuma jin tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kada ku taimaka wa juna a bisa saban Allah da kuma tsallake iyakokin Allah sannan darasi da ibra da muka samu a cikin wannan darasi na biyar alal muslim wajibi ne akan musulmi an ya kuna fi mujtama'ihi ya kasance a cikin zamantakewarsa ijabiyyan fa'ilan mai amfani mai kuma aiki a matsayinka na musulmi yi kokari ka zamo mai amfani kuma wanda zai zage don tsaye aiki la ya kuna raƙaman ba wai mutum ya zamo zane ba min al daga cikin zanun zanunnuka ala hamishin ahdath a gefen abubuwa da suke faruwa fi bi'atihi a cikin societin sa wa mujtama'ihi da kuma zamantakewarsa ba a so musulmi ya zamo dan kallo ka zamo baka ka komai mun faɗi irin wannan a baya kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai ga ta zama ba da ya ji wannan abin da za a yi sai da ya je ba da gudunmuwarsa to in ya zama cewa wanda ba musulmi ba za su shirya ya ya kamata yi a rushe zalunci a taimaki wanda aka zalunta to ashe musulmai ya kamata a ce suna da wannan tsarin saboda ka kar ka zamo dan kallo a gefe ba ka taimakawa a'a ka zamo kana taimakawa kuma kamar yadda muka sha faɗa idan muka ce taimakawa dan uwa musulmi kalle ta da faɗinta sana'ar hannu tana daga cikin taimakawa musulmi ka ji a zuciya ka zan yi sana'a iri kaza saboda kar musulmi su nemi mai irin wannan sana'a su rasa zan yi kasuwanci iri kaza don bai kamata a ce a cikin musulmi an rasa mai irin wannan kasuwancin ba kowane irin aiki da kake ga yan uwanka musulmi za su bukata to yi kokari a ce ka toshe wannan kofar mun sha faɗa yanzu in ba kwana-kwanan nan ba za ka akwai sana'o'i masu muhimmanci wanda suke ainihin yan wajen jiha ne ba musulmi su suka suka kai kaka gida a wannan harkokin mu kawai shi kenan sai dai ɗan abubuwa wanda shi yanzu sha yanzu magani yanzu bakin mutum ba haushi ya yi maka sana'a wadda za a sha wahala a koya shi ma ya reni wasu su wanda ya rena su reni wasu ba haushi bai fayyada da wannan ba amma zai ga wanda ba musulmi ba za su iya turo ɗansu kamar bawa ya yi bauta ta kasuwanci ta sana'a a hannun wani mai gidansa ya ci naman kaza a gabansa shi kuma ya ci garau-garau mai gidansa ya shiga motarsa da AC shi kadai ya tafi shi kuma a tashi kasuwa ko kudin mota ba za a bashi ba ya taka kasa ya je gida ya ga an tiri ba ta miliyoyi ba za a bashi kwandala ba ya haƙura kuma zai koyi sana'ar shi ma ya yadda wata ran zai zama babban mutum to amma shi ba haushe bai lamunci wannan ba so yake idan ka ɗauke shi kafinta ko ka ɗauke shi kanikanci to yadda za ka ci abinci shi ma ya fi irin wannan duk wata fantamawa da za ka yi a matsayinka na mai gidansa shi mai irin wannan bai lamunci a ce kai ka ce mai daɗi shi ci garau garau ba shi fa yanzu sana'a yake koyo yana so zan babban mutum kuma so yake yanzu idan aka yi tunikin naira dubu hamsin to akalla a yaga masa uku ko biyar a wuni to wannan shi ne abin da ke cutar da mu a rayuwa ba mu yadda mu sha wahala ba mu zama mu ma mun amfana mun amfanar sai dai mu zo muna tallan yi kamfo muna tallan ice cream ba ina raina sana'ar ba ne amma akwai sana'o'i masu muhimmanci da ya kamata idan ka je ka koya za ka amfana kuma ainihin za ka zo ka amfana da wuri don Allah yanzu a ce ka zo kana tallan dan wani abu dan nawa sun yara dan firis wanda dududu riba wunin da wahala a ce ka samu naira ɗari biyu to kaddara kana da mata biyu kana da 'ya'ya goma don Allah jarin naka ga baki ɗaya zai iya biyan bukatar gidanka ballanta na 'yan uwanka baki su zo wasu 'yan uwanka suna so ka hidimta masu duk babu wannan to amma shi dai ba haushe abinda za a iya samun a sa a kuɗi yanzu a jihu shi kenan mu ne a taɓa mu ne kaza duk wani aiki wanda yake na wahala na aikin fanitas kanikanci wane ne sai ka samu wasu wanda ba musulmi da su suke yi kuma sai mu zo mu zama 'yan maula a wajen su irin wannan abin wallahi zai so rai ga dukkan wanda yake mai kishi akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu wajen shekara biyar yake faɗa mu wannan ya ɗauki wani arne yana goye da shi kan babur yana a taɓa kafin a hana sun shiga wajen sabon gari sai ya ga almajirai 'yan yara ƙanana 'ya'yan wasu suna bara bai ji kunyar wannan da ya goyo shi ɗin ba sai ke ce masa yanzu ka ga 'ya'yanmu suna irin wannan abu da 'ya'yanku suke yi sai ce ban taba gani ba sai ce to yadda kuke yi mana da ku haka wannan su ma za su yi mu da ku? wanda abin ya faru gare shi yake faɗa min wannan kuma haka ne saboda mai mu ba mai yadda mu sha wahalar da su za su sha ba akan sana'a su ballata akan addini za ka iya ganin wani ya je wani ƙauye ƙauyen ƙayau ya yi shekaru da yattare da ya kaɗan yana ta shan wahala yau da ciniki gobe ba ciniki ya yi ta haƙuri har sai ya saba da mutanen garin ya dinga yi masu kyakkyawan mu'amala har ya zama diya sai kasuwancin wuri shi kaɗai ke ciniki amma ba haushi bai da wannan ba abin ta kai ci a dahasa a ƙasarsa inda ya kamata ya zama mai mutunci shi zai lalata kansa da kansa kun san abin da ya faru a kasuwar sabon gari lokacin da aka bude ta kusan aka nuna kishi na jiha da na addini duk kusan in ce ko ka ce ɗari bisa ɗari ko ka ce tasirin a cikin ɗari don musulmi yan kano aka ba rumfunan sabon gari yanzu ka je ka bincika ka ji wanda suke mallaki da rumfunan sabon gari masu daraja mafi yawa suwa ne ne duk wurin su ne yan wajen da kuma kai baka isa ka je garin su ka samu wuri wanda yake mai kima mai mutunci ba in ma kasuwanci zaka sai tan wajen gari wulakantaccen wuri lalatattan wuri mara kima in an ga dama a zo a daka wasu su akan kasuwancin ka ba yadda ka iya wannan duk rashin sanin kishin kanmu da addini mu shi kai wallahi ba haushe yadda ka san kaza ka zo ka daka mata tsawa ka kore ta ka hantare ta kana koma sai ta dawo inda ka kore ta haka za ka ba haushe ɗabi'a to ba al'ummar da za ta ci gaba da irin wannan tunanin sai ta san ciwon kanta ta san yancin kanta ya zama ba abin da za ta yi yanzu take kallo ba tana da fulani na shekaru ɗaruruwa a gaba ka ji a zuciyarka bari in yi tunanin wani aiki na alkhairi in fara shi ba lalle ba ne sai na kai ƙarshe ko da shuka da yi to Allah ya sa wani ya zo shi ya noma shi ma wanda zai noma ko bai kai ga girbi ba wani zai iya zuwa girbi to amma ni tunani na tunanin mu aikin da in mun fara mu ne zamu kai karshe sai mun kai karshe wannan kun ba tunani bane kai dai ka tunano abu mai muhimmanci wanda ya kamata a ce an assasa in Allah ya so ka ga karshen abin to za ka samu farin cikin an kai ƙarshe in ma baka kai ba to ka je mutu da kyakkyawan niyya kuma ka samar da wani abu da ke da alkhairi Allah ya kyautata ainihin rayuwa mai ba mu tunani mai kyau abu wanda yake ainihin na shida yadda yaral mutatabbi'u li da jaziratul arab duk wanda yake bibiya a bisa halin zamantakewan tsibirin larabawa bisifatin amma wato a dunkule wa wadda makka wannan zama din kuskure ne wa wadda makka da kuma yanayin makka al-mukarrama wacce take a mutuntawa da darattawa markazul jazira wanda ita ce cibiyar tsibirin larabawa addini cibiyar addini tsakafi da kuma na wayewa wa siyasi da na siyasa wa waƙiya kuma ya kalli halin makka to duk mai bibiyan halayyar makka ta wannan lokaci to zai ga annal ba'isa abinda ya zaburar li'alin dama'ir hayya ga masu rayayyin zukata ala insha'i hadal hilfi abinda ya zaburar da su ga samar da wannan kawance lamikun yakun hadisatan ba wai wani abu bane wanda ya faru ta ta'allaku bi fardin wahidin kawai saboda wani abu ne da ya faru a wajen mutum daya kamar yadda muka karanta a baya za mu ga cewa azzabiri shi ne azmin wa'il ya sayi kadarar sai hana shi za mu ga kamar shi ne asali to amma ba wai cutar wani mutum ɗaya sai ta tilasta mutanen makka a wajen samar da wannan yarjejeniya da yin wannan kuduri ba auni ba zai hukukin ko ko ga waɗansu haƙoƙi mahazuma wanda ya zama an tauye li afradin ma'adudin ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane lissafaffu wanda suke ƙididdigaggu bal malayin sai ba haka lamarin yake ba kanal ba'isul qawiyyu wato abu da ya zaburar abu mai zaburarwa mai ƙarfi da yasa aka yi wannan ƙawance aka tabbatar da wannan tsari balai sai huwal kalak shine damuwa min halittar fawda daga hali na rashin tsari ma'ana hali na tafi barkatai wa adamin da kuma rashin aminci allati karat tasudu makka wadda ta zamo ta mamaye makka wa ma haulaha da kuma gefen makka ma'ana hali na rashin tsari hali na jari hujja haka ake a wannan to wannan shine ya zaburar ainihin ai wannan gyara yace washu'uri bil hada da kuma ji a duka na bukata ilal amni na cewa a samu aminci wal istiqrar da kuma ainihin samun tabbatacciyar rayuwa khususan ba'da harbil fijar wannan mara musamman kun bayan harbul fijar wannan ina ga kuskuren bugu ne ba fujar ba ne fijar fijar alawo zane fi'al wani yaƙi ne wanda ya faru kusan in ce yau bil munasaba ina jin darasin da ya gabata na yi wahami lokacin da na ambaci sulhi ko kuma hilifin motsayyabin cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya halarce shi wannan wahabi ne nayi shi asalin wannan hilful mutayyibin na asali ya'yan abdumanaf da kuma ya'yan abduddar bayan rasuwa kusayyo su ne suka zauna suka yi wannan sulhu lokacin da ake gani ya'yan abdumanaf duk sun mamaye komai da komai na makka ya'yan abduddar tun da shi ma da abduddar da abdumanaf ya'yan kusayyo ne ta zai a ce ya'yan mutum ɗaya wanda ainihin kakansu daya ya zama su ne za su mamaye abubuwan da saura ba abubuwa suka yi muni <coughs> ne aka zauna aka yi wannan sulhu to na ambaci abinda su aka sa masa suna almutayyibin akwai ummu hakim sunanta albaiza ita ce abokiyar tagwaitin abdullahi mahaifin manzan Allah sallam ita ce aboki ta waitinsa to ita ce ta zo da akushi ko ƙwarya cike da turare da ake wannan yarjejeniya kowa ya tsunduma hannunsa a ciya ka shafa maka aba cewa ainihin an yi alkawari wanda ainihin ba za a tayar da shi ba to su dangin da suka yi wannan alkawarin wannan gidajen to kuma su ne suka yi hilful fuzul to shi yasa shi hilful fuzul ake masa suna biyu hilful mutsayyabin domin su waɗancan dai mutane su suka yi wannan tunanin kuma aka zo aka yi to shi yasa aka sanya masa amma shi wancan din manzon sallam bai halarce shi ba domin abinda tarihi ya nuna manzon Allah so daya ya halarci wata maslaha da jahiliya ta yi shine harbul fudul wanda alifin muka ambata to shi wannan harbul fijar an yi shi ne kafin hilful fudul dan shi hilful fudul mun ambata an yi shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ɗan shekara 20 to shi harbul fijar an yi shi ne da shawa da banu kinana a bangare daya sannan kaisu ailan su kuma kabilar suna bangare daya abin da ya faru shine su banu kinana daya daga cikinsu sai ya je ya ga mutane uku yan kabilan kaisu ailan ya je ya fake su suna tafiya ya je ya sare kansu da takobai to da ya kashe su su kuma banu kinana suna da kawance da shawa to su kaisu ailan suka ce to sai sun zo sun ɗauki fansa suka wo shirin yaƙi kinana suka fito su da ainihin ƙuraisha domin su mara musu baya to wannan yaƙi sun yi shi a cikin watan zulƙada kuma tun a jahiliya haramun ne a yaƙi a cikin ashhurul hurum yas'alunaka an shahal haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir tun a jahiliya suna mutunta watanni masu alfarma shi yasa Allah ke cewa inna man nasiyu ziyadatun fil kufr yadhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatu iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah idan larabawa suna so su ci zalin wa'ansu kila sun yi zalunci ba su mai da martani ba to idan ana cikin zulqada ko watan zulhajji ko watan muharram ko rajab to sai su ce sai su taro sai su mutu su ce to Allah mun jingine alfarmar wannan watan za mu tura ta gaba da ka sai su je su kai farmaki su shi su wancan dama masu san ba a yaƙi a cikin wannan watannin to sai su je su kai musu farmaki su karkace su to suna dawowa sai sai sun dawo da alfarmar kuma to idan wani wata ya zo kwanakin da suka hiske to sun rama alfarman wannan wata da suka keta suka yaƙi a cikin sun rama to rama ma wannan wata. to saboda haka to wannan yaki ya kasance a cikin wutar zulqa'ada kuma malaman sira sun ce shi har ah, harbul fijar an yi shi har wajen su hudu ma'ana an lissafa larabawa sun yi yaƙi a cikin wata mai alfarma har kusan su hudu shi wannan na ƙarshe lokacin da mazan sallama yake dan shekara goma sha biyar to shi ne na ƙarshe wanda wasu malaman sira sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi amma bai yaƙi ba ya dai dauki kibiya yana miƙa ma'amominsa. to amma a doktor Akram Ziya'ul Umari mai asiratul nabawiyya sahiha ya ce gaskiya wato ainihin isnadi ne mai rauni ko kuma ainihin magana ce mai rauni cewa manzon Allah ya halarci wannan yaƙin harbul fida to wannan abin da yasa aka ce da shi harbul fida ma'ana yaƙi na fajirci yaƙi na rashin mutunci mai rashin mutuncin saboda an yi shi a cikin wata mai alfarma domin fidar alawar zane fi'al kamar ka sai kital al-mushadara al mukatala to idan kamar ka sai harbul mufadara yaƙi na fajirci to sai aka ce harbul fidal kenan wannan kuskuren bugu ne ba ban ma ake fa'un ba shi dimin din fata gare shi fa'un kuma wato wasali ƙasa harbul fidal to malaki ta musamman bayan an yi wannan yaƙi wa tiramil hukuk kuma an yi wannan sulhu na fudul domin mutunta haƙoƙi wal karamat da kuma darajoji wa himayatar guraba wa himayatil ghuraba da kuma kiyaye baki a ba kariya wal wafidina ila makka da kuma duk wanda suke shigowa makka mena tujari daga wanda suke yan kasuwa wasunna da kuma wanda suke masana'o'i, domin su abin da larabawa kan suka kalla idan har dan wata kabila zai zo a ce ya zo da kadararsa ko hajarsa a nuna masa fin karfi an kwata to yanzu idan yi zai fada ma 'yan kabilarsa an daina kawo mana kayan da za mu saya wasu ma za su fada ma wasu to sai kasuwancin maka ya lalace gaba ke ɗaya domin duk inda ake tashin hankali ake kwace kasuwanci ba zai iya gudana ba to saboda haka sai suka ya kamata su sama kansu wato ainihin zaman lafiya kenan bayan Allah wa'annan darussa su ne wanda muka fa'idanta a cikin wannan wato babi da ya gabata na ilmul fudul za mu tsallaka zuwa ga ainihin darasi da yake bin sa malin ya yace tijaratuhu ila sham kasuwancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa sha wa zawajuhu bi khadija da kuma auren na khadija da yayi radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta mun sha faɗa cewa kalma ta sham a wancan lokaci kar ka takaita ta a ƙasar syria yanzu kusan geographically sham ana nufin ita siriya ta yanzu to ita ce sham to amma a wancan lokaci idan aka ce sham za ka hada da su oman da su falastin duk gabaki ɗayansu ana ce da su sham duk wannan yankin gabaki daya to idan aka ce tijaratu da sham kaka ɗauka cewa ana nufin zuwa ƙasa sham ta yanzu kaɗai sai sai filkamisati wal 20 min umri a lokacin da yake ɗan shekara ashirin da biyar ko kuma cikin shekara ta ashirin da biyar ta rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama kharaja ila sham ya fita zuwa sham bitijarati khadija radiyallahu anha da kayan kasuwancin na na khadija Allah ya yarda da ita malamai sun yi dogayen tattaunawa akan ya akai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yadda da wannan karbar wannan ainihin kasuwanci malam zai ambata a nan gaba to amma wasu malamai suna cewa shi abu a matsayin sannan marikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to a wannan shekara akwai tsananin talauci da duk abu duk wani abu da zai daga ya sayar bashi da shi da kuma yaya to sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Muhammadu ina baka shawara ka je wajen Khadija tunda tana suhurtar mazaje tana ba su kaya su je su yi fatauci su dawo ta sallame su ta san kai amintacce ne ta san kai mai gaskiya ne idan ka je ba za ta ki baka ba ka je ka dan sama mana abin da za mu dan farfado domin idan ka je ka kai kaya ka sayar ka siyo suka kawo sallama da za ta yi maka za mu murmure to manzon Allah sallam sai kyamar ya je shi da kansa ya nemi cewa a bashi wani abu na ainihin harka kasuwanci abu dalibi sake kwankoma masa magana shi kuma yana jin nauyinsa a matsayinsa na babbansa to kamar da wasu malamin sira suka ce sai labarin ya je wa khadija to sai ya zama dama faduwa kuma ta yi daidai da zama kamar yadda zamu gama da ya ambata yace wa kanat khadijatu bint khuwaid eh, eh, bint khuwaid yace na na khadija yar kuwaini ta kasance imra'atan tajiratan mace ce yar kasuwa za ta sharafin wa malin ma'abuciyar daraja da kuma dukiya tasta'dirur rijal fi maliha tana suhurtan mazaje a cikin dukiyarta ma'ana lada da su su je su mata fatauci a cikin sha'anin dukiyarta wato daribuhum iya almudaraba ko almukaraba ko a ce alkirab shi ne haɗa gwiwa tsakanin mai kuɗi da wanda ya iya kasuwanci wane yana da miliyan ɗaya amma bai iya kasuwanci ba wane ba shi da kotaro amma ya iya kasuwanci to sai mai miliyan ɗin ya kira wannan ya ce to wani tun da ka iya kasuwanci ga miliyan ɗaya ka je ka juya mana a bisa amana in an samu riba za mu yi kasafi kaza abinda suka yi yarjejeniya shi shari'a za ta kalla ko dai a ce a raba riba daidai ko a ce kai mai kuɗi kana da kashi biyu mai wahala yana da kashi ɗaya idan asara ta faru ta kasance ga shi wanda yake mai uwar kuɗi to wannan shine al-mudaraba ko al-muqaraba ana ta al ko kuma al ko kuma al to shine yake cewa wato daribuhum tana yin mudaraba da su iyahu ga wannan dukiya ma'ana tana yarjejeniyar kasuwanci ga wannan dukiya ta da su wannan mazaje bi shay'in da wani abu ta taj'aluhu lahum wanda za ta ba su ka ce masa ka je kai mana kasuwanci ka sayar da kaza in an yi tuni ka kawo mana kaza kai kuma za a baka kaza a cikin fasanta kaza na riba duk abin da ka samu na riba to kana da kashi ɗaya akan goma misali ko kana da kashi biyu akan goma ko kuma rabi sai malam ya ce wa kanat quraishun su kuma quraishawa sun kasance qauman tujaran mutane ne wanda suke ainihin yan kasuwa ma balagaha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma balagaha yayin da labari ya je mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya je mata na labarinsa min sidiki hadithihi na gaskiyar zancen sa, wa izami amanatihi da girman amanarsa wa karami akhlaƙihi da darajar dabi'unsa ba'asat ilaihi sai ta aika zuwa gare shi fa'arabat alaihi sai ta yi masa ta yi an ya kharuja fi malin ya fita zuwa kasuwanci a cikin sha'anin wata dukiya tata ila sham zuwa sham tajiran a matsayinsa na ainihin ɗan kasuwa idan ya gamsu da wannan wata utsihi ita kuma za ta ba shi afubala mafificin maka na tutsi gairahu abinda take ba wani samin tujari daga 'yan kasuwa ta yi wannan ko kuma an tsara wannan za su yi tafiyan ma'agula gulamin laha tare da wani bara nata yuqalu lahu tsara ana cewa da shi mai lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da abincin Allah su tsara tabbata a gare shi ya karbi wannan tai ma'ana ya yarda ya ji ya kasuwanci wannan ya nuna cewa ashe ya halatta mace in tana da kuɗi ta juya ya halatta ta yi tsada da wani ya je ya yi mata aiki daga cikin gatan da musulunci ya yi wa 'ya'ya mata mace tana mallaka a jahiliyar larabawa mace ba ta mallaka Allah da ya yi magana da matan manzon Allah sallam ya ce wa aqimna salata sai ce wa atina zakata ashe da aka ce ku ba da zakka a matsayin ku na mata alama ce an yadda ku mallaki abinda maza ku zakka a ciki saboda ka ya halatta mace ta zamo tana juya wasu abubuwa kai ko da fita wani wuri da za ta yi abinda kawai bai halatta ba ta zai ta yi abinda ainihin ya saba ma addinin musulunci yauwa duk wani abin da zai zubar da karamar ta na ya mace wani ainihin bai halatta ba ina fata mun gani to saboda haka kun gana na Khadija ainihin yar kasuwa ce yanzu mata Abdullahi dan Mas'ud mata ce mai kuɗi amma akwai lokacin da ta fadda zakka ta zai raba ya ce to ne kamata a ba wannan zakar ta ce a'a ai ba zai yi ba kai mudina in baka zakka ya ce a gaskiya ta bari a je a yi fatawa <laughs> ya zai yawo fatawa ita da kanta zai ta yi fatawa a wajen mazan sallan maza Allah ce ta aishi ne fitar da zaki bashi saboda haka idan ta fitar da zakkan akar makalawa ya halatta ta baka kuma ka siyo kayan miya a ciki kai mata dinkin sallah kuma a ciki in ta yi ma dinkin sallah a nan ta ce ta yi ma kuma wannan hani an mariya to saboda haka ainihin an shirya za a yi wannan tafiya da wannan barana nata sai manzo sallam ya karbi wannan tai wa kharaja fi mali hadhalik sai ya fita a cikin sha'anin kasuwanci da wannan dukiya tata wa kharaja ma'ahu gulamuha maisara kuma sai ya fita tare da baranta shine ainihin maisara hatta kadima sham har ainihin yaje sham to akwai abubuwa da malaman sira suka ambata wanda malamai masu tantancewa da ainihin warwara a harkar isnadi da kisoshi sun ce da daman su ainihin ba su inganta ba ta fuskar isnadi kamar kisan wato ainihin bahira wanda yake daga cikin malaman yahudawa da sauran maganganu da ya faɗa to malamai da suka tantance harkar tsira sun ce waɗannan isnadin yana da rauni kwarai-kwarai da gaske wannan dai yana nuna mana cewa ashe shi kansa mutum mai daraja ya halatta a musulunci ya zama ɗan kasuwa ya halatta a matsayinka na anakallahu a matsayinka na ya sayyadi ya halatta ka yi kasuwa in Allah subhanahu ya maka gamu da da ainihin rufin asirin da za ka bayar aje a maka na shi za ka huta in haka ba ta yiwu ba to ya halatta ka kasa ka tsare ba kaskanci bane ba rashin matsayi ba ne a wajen Allah subhanahu annabawa da sahabbai sun yi kasuwanci sun yi sana'o'i ku duba magabata irin su hamza azayyar irin sa'id ibn musayyib irin su wane ne duk za ka samu manyan yan kasuwa ne kai ɗauki malam al abdurrahman me yasa kike da shi al ma'ana mai kayan gwari ashe ya halatta malami ya zama mai kayan gwari ba za a ce karatunsa bai albarka ba wannan jahiliya ce muku san al'ada hausa har dai a ce kai alarama ne gangaram a ce kana sana'a ce kai karatu bai yi albarka ba sai ka duba malam wani duk karatunsa wata ya kasa kaya sayar an ya wannan ko sun rabu da malamin sa lafiya da Allah ka duba wai kai in kai karatu dole sai dai ka zama randa kina daka Allah zai kawo ruwa ba za ka yi sana'a ba za ka yi komai ba ba haka bane ba kamar yan mun sha faɗa a wannan gaba idan malami Allah ya buɗo masa su hanyoyi na falala bai dai zubar da mutuncinsa ba bai yi maula ba to shi kenan wannan sai ya zauna ya hidiman mutane ta addini ya ci gaba da arzikin da Allah ya bashi amma idan bai samu wannan matsayin ba to kar ka zamo kuma dan fa wannan ka zamo mai ainihin damfara mai surkulle da dama za ka ga waɗansu wallahi kawai abin da ke kai su ga irin wannan damfara da wannan abubuwan kawai shi bai yadda a ga ya ka ta yi kasuwanci ba shi matsayin sai zana malam ne. malamin fikihu irin wannan masanin luga da fikihu a ce zai kasuwanci alaran irinsa a ce zai kasuwanci magabata da yawa za ka samu kasuwanci suke mun faɗa allaisu bin sa'ad al-misri babban malamin fikihu ne kai suna cewa allaisu afqahu min malik suke ta wallahi laisu yafi maliku sanin fikihu kawai Allah ne ya azurta maliku da ɗaliban da za su yada sa dan kasuwa ne shi yakan turo imam malik abincin shekara saboda kuɗin da yake da su ku duba sun basari babban tabi'i ne gashi tabi'i babba gashi dan kasuwa malamai suka ce kullum sai an yanka rago a gidansa saboda yawan iyalansa rago kai kuma da zai je ka na sallah an yanka za ka wuce imamun da sa'i mai hadisi ne dan kasuwa kullum sai ya ci zakara kullum sai dole sai ya ci zakara kai kuma yanzu daga bara zuwa yanzu zakaru nawa kace to da ga ga hadisi ga ga cin daɗi ga kiyamul lailin da kai abin da kiyamul lailin da zai kai ba za ka yi irin ta ba to saboda haka dai ba kasanci bane ba ce baya bane a ce an ga malami ainihin yana yin sana'a domin zai zama mai mutunci sosai amin yake ta summa ba'a sannan sai manzon Allah sallam ya sayar ya sayar da sil'atahu hajasa allati kharaja biha wadda ya fito da ita washtara ma arada an yashtari kuma ya sai abin da ya nufin ya saya ma'ana ya je ya sayar kuma ya sayo thumma aqbala sannan sai ya fuskanto kafilan yana mai wa aqbala wato ma'ana sai ya fuskanto kafilan ila maka yana mai juyowa zuwa maka wa ma'ahu maisara tare da shi ainihin akwai mai tsara to ina ga tunda mun sami wata gaba kuma lokaci ya mana halin sai mu dakata anan insha Allah ta'ala in Allah ya ba mu rai da lafiya ya ara mana damar kuma sai mu dora sati mai zuwa abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ah, lada abinda mu kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina da yawa sai dai mu dan amsa wa yansu mai tambaya ta farko yake ta Allah ya saka mana da alkhairi yace malam yaya matsayin wanda yake son kafiri malam na shiga wani hali ina buƙatar addu'arka da ta al'umma <clears throat> to gaba farko soyayya kala biyu ce akwai soyayya ta ƙoƙon zuci mutum ya ji yana son wane so wanda yake ainihin na har abada to wanda zai iya komai a kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin su mu'minai baya halatta gare su su dinga son sun riki kafirai masoya kuma da bayan mu'minai kaji kana kana sa kana son sa addinin musulunci bai da wannan ba amma kuma ba sai ka kullace shi kaji kana gaba da shi kana masa fatan sharri kana masa fatan bala'i wannan shi kuma musulunci bai dora ka akan wannan ba a'a ka iya mu'amala ta yau da kullum ka saya gunsa sannan kuma ka sayar masa ka ba shi ajiya ya baka ajiya duk wanda zaka iya amma ka ji cewa kana kaunarsa kauna irin wanda zaka musulmi wannan addinin musulunci bai da wannan ba sai dai idan a ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ɗaya daga cikin mahaifa ya zan ba musulmi ba kai ka fahimci musulunci to dole kai masa so so irin wanda ɗa zai ma iyayensa ba so na addini ba akwai so na addini akwai so na ɗabi'a to wannan dole kai masa so irin na ɗabi'a na iyaye amma ba za ka yi masa so kuma ainihin irin na addini ba ya kamata ainihin fahimci wannan akwai so na ɗabi'a akwai na addini to wannan ba laifi bane idan na ɗabi'a ya kasance sannan gabar tambayar sana cewa addu'a afuwan to addu'a yake neman muna fata Allah subhanahu wataala yayi masa halin da yake ciki Allah yayi masa yayi masa ya bashi mafita da sauran musulmi da suke da irin wannan matsaloli tambaya ta biyu ita malam wani ya ce wai zaman shira to amma da ni dai na ɗauka hira ake ta ba shira ba ko bayan sallar isha'i yana kawo mutuwar zuciya shi malam yaya matsayin zaman to ni dai ban san wannan ba a ce yana kawo mutuwar zuciya ban san wannan ba abinda na sani hira bayan sallar isha'i ta kasu kashi uku akwai hira ta ilimi wanda suke zuwa karatunmu na bukari mu ambaci wannan akwai hira ta ilimi hira ta neman fahimtar addini ko fahimtar da wani wannan kai tsaye ya halatta tattauna wani sha'ani na addini sannan kuma hira wadda babu sabon Allah suke ba wai matsalolin addini ake tattaunawa ba amma wayansu abubuwa ne muhimmai a rayuwa haka ake tattaunawa kila wata matsala ta kasuwanci ba cin naman wani ba gulma ba ƙarya a wani abu ne wanda ya halatta shi ma wannan ya halatta ina ji satin da ya wuce shi ne darasin da muka yi na bukari. ta ukun wadda bata halatta ba ita ce hira cin naman wani zubar da mutuncin wasu karya, kuma a ce za ta bayu ga ƙila mutum ya tsawaita dare ta yi da zai iya marasa sallar asuba abin da aka kyamaci hira bayan sallar isha'i mutum zai iya yin ta ya cika dare baccin da kuma zai kasta shi ainihin ya sallar asuba to wannan da shi ne amma zancen a ce tana haifar da mutum zuciya gaskiya ban san wannan ba tambaya ta kusan uku ya ce dangane da sallar magariba na samu liman ya yi raka a ɗaya bayan sallama na tashi cika a raka'a biyu sai na bayyana karatu a raka'ar farko sai na yadda ya ce tashiya kuma shi ma tahiya ake cewa sai na tahiya sannan kuma raka'a ta biyu ma na bayyana karatu shin hakan babu laifi to wannan shine mazhabin malikiya ya tafi akai amma ra'ayin jamhurin malamai shine a lokacin da aka tsere maka da raka'a biyu kai kai ka samu raka'a daya to da aka yi tahiya da ka tashi kan kai ka samu raka'a daya raka'a farko ta magariba mai ake bayyana karatu ake to yanzu wannan da ka tashi ita ta biyun ka kenan sai ka yi ta fatiha da sura a bayyane sai ka zauna ka yi wata tahiya din in ka tashi kawai sai kai karatun ka a ɓoye. Shi shine dama raka aka ta karshe kai tahiya sai ka sallame wannan ne ra'ayin majoratin malamai abin abinda sa dama malamai suka tafi akan wannan suka ce domin lokacin da ka shigo sallah kai kabbara harama kabbara harama a farkon sallah ake kowa tsakiya kowa ƙarshe to tun da kai kabbara harama ka yadda cewa ashe farkon sallah ka ne to shi kenan abin da ka samu shi ne kai farko a wajen ka duk da cewa ƙila ta biyu ce ko ta uku ce a wajen sauran mamu ko a wajen liman to amma kai dai ta farko ce a wajen ka saboda ka sai ka ɗora abubuwa da ainihin za ka ci kashe sallah ka da shi wannan yake cewa malam shin ya halatta mace take amfani da sunan mijinta a maimakon sunan mahaifinta a asibiti ko makaranta ta wannan dai gaskiya al'ada turawa ce al'ada turawa ce da a ce amfani da sunan miji shine cinyewa to don matan manzon Allah sallam su jingina kansu gare shi shi ya fi su jingina ga iyayensu tunda wa'yansu ma a lokacin yanzu in ka dauki ummu habiba babanta kafin ya musulunta abu sufyan a lokacin da ta wuri manzon Allah arne ne shi abu sufyan kafin ya musulunta amma abin da yake tare ta ummu habiba binta abu sufyan aisha binta abi bakar hamza binta umar ba taba cewa jingina wato ainihin ɗaya daga cikin matan zuwa gare shi ba na na fatima ko za a ce fatima ta biti muhammad ba ta sai mata a dinga ta zuwa ga ali ba wannan al'ada ce wanda yake alifin ta yan boko kuma gaskiya ba a yi ma iyaye adalci ba uban da ya haifa ya tsiyar ya shayar ya tarbiyyantar da rana tsaka kuma sai shi kenan shi an yi sallama da shi ina ga ba a yi ma uba kara ba ya kamata mu kowa mu gyara irin wayannan abubuwa to tambaya ta ƙarshe da zamu amsa a yau mu bar sauran yace da ina bukatar addu'a ka saka ni a cikin addu'o'inka na musamman don Allah ka sani ka taimaka min to ai sai dai Allah ya taimaka mana ni da kai ni ban iya taimaka mana wanda sai dai Allah ya taimaka mana gaba ki daya addu'a insha Allah ta'ala zan yi maka kuma ina fata Allah ya taimaka mana gaba ki daya Allah ya biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi Allah ya mana kyakkyawan karshe Allah ya rufa mana asiri Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa Allah ka mana kyakkyawan karshe subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته